babu da yake magana akan harfin nuni yake cewa shi mawarkin kafinta wani namiji ne mai adabi mai kuma koyar da mutane adabi saboda me saboda shi kafinta yana ainihin ladabtar da kashabu shine itace ya ladabtar da su ya tankwarar da su ko ya miƙar da su saboda haka kamar haka ne ake mai ladabi yake ladabtar da zuciyar mutane daga ainihin karkata zuwa miƙewa ya gyara ta daga kaushi-kaushi da take zuwa sulbi ta zamanto in ba tsoron Allah ta zama mai tsoron Allah. Sau da haka duk wanda ya yi mafarkin najjar shi ne kamar kafinta, lalle hakika zai yana nuna zai haɗu da wani mutum mai yawan addini saboda annabi Nuhu alaihi salatu wasalam kafinta ne aikinsa don ya yi jirgin ruwa. Sau da haka wasu ka ce idan kai mafarkin kafinta yana nuna cewa wani mutum ne namiji wanda yake mai yawan addini saboda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shi ma kafinta ne ma'ana ya yi jirgin ruwa jirgin ruwa ko aiki ne na kafinta kuma wani mutum ne kila yawa in kai mawarkin kafinta wani mutum ne mai koyar da ladabi musamman ga yara ƙanana kai mawarkin kafinta yana nuna cewa wani mutum ne wanda za a haɗu da shi mai yawan munafunci saboda yawan tada alkawari da suke da shi ko kuma a wani mutum ne wanda yake na da alaƙa da harkokin ruwa saboda yawanci jirgin ruwa ana ƙera shi ne na kwale-kwale da ainihin harkokin kafinta. Jama'a muna yi makuwa fatan alkhairi a ci gaba da bibiyar a fasarar mafarki TV da kuma tashar mu ta website www.fassararmafarkitv.com. Assalamu alaikum.